kuma masu sauraron mu a kowane lokaci zan mun zo muku da wasu sanarwa ko wata karatu kuna tare da mu a kowane lokaci haka haka muna muku fatan alkhairi kamar yadda kuka san ni ne naku Muhammad Ibrahim a gidan hujja hujjanka ta kwace ka domin nan ba mu kame kame hujja ne zalla Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya biya ku da aljanna Allah ya sa mu da ku duka muna yin domin shi ne ba da bata lokaci ba sanarwa muka zo muku kuma muka gayyace malam alkanawi domin mu ji wasu zattutuka bakinsa mu je amintawa ko amince wannan wannan je amintansa da wannan abin da muka saurara a wurin mummuyan shafin da iko su Allah kuma za mu tura muku kuma ku ji yadda wato malam taufik kunusi ya fadi da kuma mal alkanawi ya yi karin bayani ba karatu muka zo yin sosai haka ba shi dai wasu bayanai ne <clears throat> kadan da kuma masu saulara kuma mu ba ku lokaci kadan ku yi wani sokaci daya biyu mu da sa'aya cikin minti talatin insha Allah ba da bata lokaci ba abin da ya kawo mu yau shi shine mukabala ne da wani malami mai suna malam taufik kunusi malam taufik kunusi mutumin ghana ne malamin ghana ne wanda to malam alkano kamar zaka yi gyara ko na'am kamar zaka yi gyara ko sunan ne kai da kake dan gane kuma na ga baka faɗi sunan wallahi ban san sunan ba gaskiya kaluse kaluse ban dai sani ba ma <laughs> wallahi ban san sunan ba kalusi ne ba kunusi ba ne eh kalusi ina jin in ban manta ba kalusi eh sheikh tofik kalusi to shi kenan bari mu gyara eh, kila wa'insu ma haka in gane in ni ma ban faɗa ban faɗi daidai ba in suka shigo sa gyara mana baki ɗaya. To shi kenan kalusi bari in gyara gabani a gyara muna. Eh sa gyara mana gaba ɗaya. Eh, to a takaice dai mun samu wasu wani audio wanda muke da shi dangane da mukabala tsakanin malam taufik kalusi da kuma malam abdulfati daga kasar Najeriya. To bayan haka mun samu labari kamar malam Taufik Kalusi Dangana ya wakilci Malal Kanawi ya saya matsayinsa wato malal kanawi ya saya matsayin shi a tattauna da malam abdulfati wanda shi malal kanawi ga shi ga fili ga mai doki zai muna bayanin ya minta ya saya ko ya saya matsayinsa ko ya zauna matsayin shi malam taufik kalusin a tattauna to za mu ji bakin malam alkanawi in kuma haka nan ba haka ba ne za mu ji bakin Malar Kano amma gabanin mu ji bakin ka Malar Kano muna neman mu saka audio mun saka audio tukun mu baka dama kai kai so ka cinka ciki ko so Allah um, bari mu jama'a ku yi hakuri mu saka audio cikin minti biyu mu ji abin da Malam Kalusi ya ce bayan haka shi mu saka mu ba malar kanawi dama shi kuma ya yi nasa sokaci insha Allah ko kuwa ya yi nasa bayani she mu duba mu ba ku kuma masu saulara dama ku kuma to jama'a ku yankuri mu saka muku Toga shide um chiki ko swalla. To jama'a gashi nan za mu saka muku ciki ko su Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, Sheikh Alkanabi ina yi maka addu'a da fatan alkhairi. Ni ne dan wanka Muhammad Taufik Abdulrahman Kunuse daga kasar Ghana birnin Kumashi. Kwanakin baya na yi tsokaci a kan da'awa da yan bid'a suke yayatawa sai ga wani ɗaya daga cikin almajirai na nigeria a jihar bauchi wanda aka fi sani da eh, malam abdulfatah a tijani ya zo ya ce ya karbi wannan mukabala in na zo najeriya za mu yi koko a in ya zo ghana to sai na ga kamar abin zai iya ɗau lokaci zai iya ɗau lokaci akwai wanda ya ci za su wakilce mu a can najeriya akwai su da dama amma wannan audio yana zuwa ne kai sai zuwa ga dan uwa sheikh alkanabi da ya hakuri ya wajirce ni akan wannan ya buga ma abul fatih waya ya ce ga sakona sai su sa rana sai wannan tattaunawa insha Allah subhanahu wa ta'ala kuma ina fata kuma ina ruku Sheikh Alkanawi zai hamsa wannan abin da nake nema jaza jazakumullahu khairan ina yi wa musulmai gaba ɗaya na najeriya fatan alheri musamman mafiya sunnar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wa alal akhas malumma na sunna muna muku addu'a da fatan alheri Allah ya tabbatar da digadigan mu baki ɗaya kuma Allah ya mana arzikin ikhlasi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barkatu ah, wannan shi ne audio malam ah, taufi kalusi mutumin ghana wanda muka ji a ah, mu ya wakilce kamal alkanawi ka saya matsayinsa bata lokaci ba malam alkanawi cikin minti biyu gabanin mu ji abinda masu sauraron mu kuma suka fahimce a wanga zama na malam alkanawi muna jinka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Malam Muhammad ina ma fatan alkhairi da kai da masu bibiyan mu a wannan shafi na Isha FM wujja ka taface ka. Ina roƙon Allah maɗaukaki ya sanya albarka cikin wannan zama mu cikin wannan dare. Allah maɗaukaki ka sa mu dukkaninmu masu dacewa ne zuwa ga tsira gobe alkiyaba. Kamar yadda 'yan uwa kuka ji Malam Muhammad ya sanya murya ta ɗaya daga cikin mu na ahli sunna wanda ke ƙasar ghana kumasi shine doctor taufik kalusi doctor taufik kalusi wanda la yakhfa jami kowa ba zai ɓuya gare shi ba ya sani cewa sheikh taufik ya yi tahaddi ga duniyar ɗariƙa da su fito in za su iya kare abin da suke kai na bid'o'i da kafirci da kuma shirka da abubuwa da ba a rasa ba da su ƙirƙiro cikin addini lokacin da ya wannan ta tahaddin al'aqrab shine mutanen ghana su ya fi cancanta ko su ya dace da su amsa wannan ƙalubale saboda a garinsu aka yi a ƙasarsu aka yi kuma aqrab da su ake saboda kamar su ne a makwafin sababin nuzul yanda ake faɗi wai sababin nuzul dakhilun fil ayati qawlan wahidan ma'a ghairihi ne fi ikhtilafu tunda a garinku akai min babi aula da a samu wani jajirtacce daga cikin ku yayi wuf ya tafe wannan tahaddi amma sai kash gaza wasu ta bayyana wanda su suka gaza amsa wannan ta yin wannan muƙabala sai kuma aka samu wani daga cikin 'yan ɗariƙu shi ya yi ya tafi wanda shi kuma ba a ƙasar yake ba a Najeriya yake sai malam ya turo wannan audio yana mai ayyana ni yana mai faɗin sunana a ciki yana mai yadda da cewa a zauna da ni da shi aka zauna malam muhammad wannan abu ya yi min daɗi so da yawa wani in ya wakilta wani ko wani ya zo da kansa ya ce wane ya wakilta ni jama'a ba sa gamsuwa kuma gaskiya ne saboda za ta iya yiwuwa a zauna a ƙura mai shi shi wanda ya fara fitowa daga farko ya ce ai shi bai san ma an yi ba ba shi aka wakilta ba to shi yasa jama'a suke so mutum ya fito ya yi audio ko ya yi video ya nuna amincewarsa da zama da za a yi da wani wannan ke nuna cewa in aka ƙura wanan nan shi aka kure, in aka kada wanan nan shi aka kayar ya ji ya gani to cikin ikon Allah haka wannan babban malami ya wakilta ni ya yi irin wannan abu wanda shi ake so a yi ya ce ni na tsaya a matsayin wakilinsa kaga ya ji ya gani kenan ya aminta yanzu da za a yi bawa alkanawi kashi ya yadda shi aka bawa da za a kayar da alkanawi ya yadda shi aka kayar da za a fa alkanawi wujja ya yadda shi aka fi wujja wanda irin wannan kofa ce ta in dai kaga mutum ya gudu to daman ƙarya yake yi saboda me shi ya fito ya ayyana dan wani zuban in aka zo aka ce an wakilci wani zaka ji suna cewa sai dai wanan nan yayi bayani da kansa shi aka wakilta to wannan kafin ma a nema sai malamin yayi to da haka wannan sako da Allahu! Sheikh Tawfiq Kaluse ya turo na karbe shi da hannu bibbiyu kuma daman shi na jima ina ta nema dan haka yanzu Abul Fatai na Bauchi wannan tahaddin da malam yayi ka karba to malam ya turo ni a matsayin wakilinsa dan haka yanzu ba ka da mafita face ka fito a yi wannan muƙabalar malam ya yadda in aka zauna da shi ko aka zauna da ni kamar da shi aka zauna shi yasa muna jira kuma malam na karɓi wannan umarni kuma insha Allahu za a bashi dama yasa lokaci a zo nan Isha FM a yi. Malam Muhammad, wannan saƙon na tabbata zai zai kai zuwa gare su zai ishe musu na tabbata ko kuma yana nan ma yana jin mu don suna bibiya gaskiya ta ƙasa sukan ɓuye su laɓe shi yasa zaka ga waɗansu ma wanda suke surutu da sunan raddi zaka ga nan suke zuwa su ɗauka saboda suna bibiyan nan ɗin to da haka na tabbata wannan sako zai kai zuwa gare ku Sheikh Taufik Kaluse ya wakilta Alkanawi a zauna da shi a matsayin wannan muƙabalar da ya tahaddi ya ji ya gani in an lisa Alkanawi shine aka lisa in an ƙura Alkanawi shine aka ƙure in an fa Alkanawi wujja ya ji ya gani an fi shi wujja kaga wannan babu hanya na guduwa don haka ina mai sanar da shi abul fatayi cewa ya sa lokaci a wannan feji na Isha FM wanda shi ne aka sani muke karatuttuka kuma wannan feji ya cika da adalci wanda yanda ake faɗi cewa gaskiya shine abin da ma ke yin shaida a kansa munir adam koza ya fito ya sarraha da bakinsa ya ce wannan feji ba shi da matsala ya ce ba matsala gare shi ba don haka ka zo za a yi ma adalci za a baka lokaci da haka ni abin da zan ce kenan na amsa na amsa na amsa malam muhammad in yana so saboda kada abin ya ƙure mu zo gobe ma mu zo a gobe goben nan a zo a yi a wannan feji wannan muƙabadar ya fito ya kara ɗariƙa ni kuma zan jefo ƙalubale da suna da yare da harshe da wakilci na Sheikh Taufik Kalusi zan jefo tahaddi su kuma su zo su kare in shi ma malam muhammad yana tsoro ya yi gaba da gaba da ni in ya ga dama zai iya ayyana wani ya yi odiyo ya ce to ga wani ya turo ni kuma duk wanda ya turo wallahi zan karba duk wanda ya yi bidiyo ya turo ya ce gashi ya turo shi malam muhammad an san nan baka ai kiranka zan zo na bujiro da abin shi ya kare shi mai shi kamar yadda Sheikh Taufik ya yi tahaddi ya ce yana da abubuwa da zai bujiro wa 'yan ɗariƙu in sun isa su kare to zan wakilce shi zan zo nan na bujiro da wa'annan abubuwan mu ga da ɗariƙa ta haifa da zai iya kare wannan abubuwa da haka yanzu kai abul fate da kake bauchi abin da ya rage ma kawai ka fito kawai ka fito a gobe ma in ka shirya ni kai ko yanzu in ka cika ka haifu kai kira wallahi yanzu za mu fara ai muƙabala yanzu yanzu in ka amsa yanzu yanzu in ka amsa wallahi za mu fara saboda duk abin da nake da shi zan kama shugunanka a kai na yake na zo da shi kuma ban bar shi a gida ba kamar yanda wani daga cikin maluma ke cewa a ashhadu bi jahalin fi majlisin wa ilmiya fil baiti mustawda'un idza lam takun hafizan wa'iyan fa jam'uka lil kutubi shin na halattar majalisi da guntun jahilci na ilimi na gida akan kanta azube yace in baka kasance mai kiyayewa ba mai haddacewa to tarin littattafan ka shi da amfani da haka ko yanzu in ka amsa yanzun nan kai kira ka ce ga ka yanzu ka shirya wallahi za a yi in kuma yanzu zai gagare ka ba za ka iya ka fito ba a yanzu ba ka shirya ba to da Allah gobe ka zo nan Isha FM gobe ka zo Isha FM Sheikh Kaluse ya wakilta Alkanawi ya umarci Alkanawi da ya wuf ya tafe wannan surutun naka da kai kuma na tafe na bi umarni kawai kai muke jira Kisa malam Muhammad ya kamata ka sa number kira ta yiwu ya iya kira a yanzu ta yiwu yanzu ya iya kira in ka sa number waya ya ce to shi ma gashi ya fito sai mu gani ta yiwu. duk dai da yake ban sani ba dan da ya iya wannan da wuya ya iya wannan saboda malam Muhammad na yi ƙoƙarin na nemo wani bidiyo wanda har yanzu ina bin sa bashin muƙabala akwai wani feji na Babasu. wanda Babasu ta zo tana live muka bugo da ni da ɗan uwa malam nura na Legas. da muka bugo shi ma ya hawo ya surutu bayan mun sauka muka ƙara dawowa muka ce in ya haifi ya zo mu zauna wanda a take a wannan lokacin a wannan rana a wannan shirin ya yi kira yace to ya amsa wannan tahaddi da muka yi masa na muƙabala ya amsa kowa yana ji baba su ta ringe masa tambaya ka shirya yace ya shirya ka shirya ya shirya ka amsa na amsa kawai washe gari sai na ganshi a cikin mota kawai ya fito a firgice yana cewa eh tayin ai muƙabala ku an an karɓa amma da sharuɗuɗɗuka sharaɗi sai an zo an fara zaunawa da wani an yi kaza da wane ya zo ya gama surutu na borin kunya bayan ya tozarta kansa ya amsa to akwai bashin waccan muƙabala wanda insha Allahu zan sa muku ita a feji na surutun da yayi ya amsa sa'annan kuma kila wa'insu ne suka ziga shi ko suka ja masa kunne kai hankali da likitan mahaukata yanzun nan ya baka magani ina jin wannan ne yasa suka ziga shi ka sake ya tozarta ka a duniya sai ya fito a cikin mota yana suruti. wai yana cewa eh ai shi ɗayan an san shi saboda Allah ya sharrafa shi ya yi muƙabala da ɗan uwanmu Sheikh Junaidu ta nan albarkacin wannan ya sa an san shi amma shi ba shi ba ne ko shi alkanawin ne ko shi wane ne shi ma dai ban ma san shi ba shi ma yana cewa ai in dai wannan ne kaza ya yi jami'atu Malik Faisal to ba ma ko da Faisal haka ya fito yana ta ihu yana surutu kamar mahaukaci ya dai janye wannan muƙabalar da ya karɓa a idan duniya kaga ina bin sa bashi to amma wannan dai na tabbata zai fito in dai kuma bai fito ba wallahi ka tozarta shehu ka tozarta wakilan shehu na duk duniya ma in dai baka fito ba da haka Allah ya saka wa Sheikh Tawfiq Kalusa da alkhairi kuma wannan shine daidai kuma ina ba da shi ga sauran ahli sunna na duniya sauran ahli sunna na duniya irin wa'annan musamman bangaren bangaren jahilan pro dan Allah ku ringa kyale mana su muna bin su bashi shika ai ba su gama da na cikin gida ba to bai kamata a ce masa tafi nema daga waje ba ai ba a hawa bene ta sama sai dai ta ƙasa dan haka dan Allah muna haɗa ku da Allah muna neman alfarma irin nan da kuka gan mu a ƙasa ɗaya a gari ɗaya da Allah kada su yi tsallake su yi zuku su wuce aji a'a ku bar su su tafi a tsarin aji daga aji ɗaya zuwa biyu uku hudu da Allah ku bar su a haka muna neman wannan alfarma duk wani wanda kuka ji yayi surutu ku ban mu da shi mu ne maganinsa kamar yadda Sheikh Tawfiq ya Allah ya saka masa da alkhairi kuma wannan na karba ko yanzu ya shirya gani a zaune wallahi yanzu nan ya kiran ka ga ba ya ce a fara yanzu nan za a fara yanzu zan bujuro masa da abubuwan da bai isa ya kwaci sa ba daman aiwancin satin ma nayi har yanzu duniyar ɗariƙa bata karbi karɓi shehu ibrahim ba faɗi za a kun kuntuhu har yanzu to yau ma zan zo da wani sabo in ya zo yanzu da haka na amsa na amsa na amsa jira nake kawai ya fito na san da wuya ya fito amma a bashi dama a bashi dama malam ya ayyana ni ya wakilta ni ya kama sunana ya yadda da wakilci na da zan masa da haka yanzu in ka ƙure ni shi ka ƙure in ka fi wujja shi ka fi wujja kun dai ji ta tar. haka suke sai su ce eh in wakilcin wane za ka yi to wanan nan a ji muryarsa ya kamata shi ya yi magana ya ce shi to ya yi yanzu ya ce shi kake wakilta to yanzu ya yi da haka abin da ya rage ma kawai ka fito Allah ya sa mu dace malam Muhammad a bawa kolas dama ta yi shi ma ya kira in ya kira kaga tun yanzu sai a fara in kuma yanzu ba shi da lokaci in kuma yanzu ba shi da lokaci to mu bari gobe sai mu sa gobe tunda yanzu kila dare yayi a sa gobe amma dai yanzu dai ya bugu da Allah wanda yake da number wayarsa da Allah ya amfani da ita gurin kiransa yanzu da Allah ya ce ana nan isha FM ana jiransa Allah ya saka da alkhairi a fara ɗauka malam Muhammad ko ya isa ya iya bugowa na'am ah, muna gode malam alkaro mun ji bayananka Ah, Allah ya saka da alkhairi ah, baya haka jama'a za mu bude full lines nan don Allah in an zo a takaita don Allah ban son in sauke kowa na son ka takaita ka isar da sakonka ko neman karin bayani dangane da wannan ah, kalamun da malam malam taufik ya yi muka saka da kuma wanda malam alkanawi ke fadi kana da wani karin bayani ko kuwa neman wato a ƙara dama ka shi shi ka shigo ka takaita cikin minti daya har zuwa biyu insha Allah wannan shi ne jama'a <clears throat> mun doki kwallon farko da yi su Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am kwalan sunan ka na ke kira Na'am kwala. Malam Muhammad. Sunan ka daga nake. Yawwa ina gaida Malam Alkana. Na'am suna na Ibn Habib Abu Munir. Na'am muna jin ka. Ina gaida Malam Alkanawi. Na'am. Malam Alkanawi na sauraron ka. Ina da ta eh, ko Allah bawa Allah. Ina ina Alkanawi. Malam ba Malam baka da network. Salamu alaikum. Alaikum salam network ka malam. Ikon Allah. Ikon Allah. Muhammad. Alam Muhammad. Na'am. Maganan ka baya fito dan wa. Yau kuna ji na? wa. Kuna ji na? Yanzu yayi daidai. To alhamdulillah tambaya na ga Malam Alkanawi. Na'am. Shin abubuwan da su ‘yan izala suke tuhumar idari na shin a cikin littattafan malaman su akwai kwatankwacin irin ko ba tambaya na kenan. Ikon Allah. <clears throat> Ke ba ka gan maganan mukabala ke yin ba, idan Malam Abdulfatih fito ko ya wakilce wani. eh to ai wurin mu a'a sai mana ai tambaya ne wurin mukabala wannan duka ya fito yanzu dai yanzu dai malam ah, wurin mukabala wannan duka ya fito ka zo ka yi tambayan ka don an ba da dama amma Muhammad kana na'am kana iko ai amsan da zai bani shine zai sa a yi mukabalan ko ba za a yi ba oh okay to shikenan To shi kenan. Yau, ka ba shi ya amsa. Hala alkarau ka ji tambayansa. Yaya sunansa sawa yake magana? Shi wanda ake nema ne, yaya sunansa? Malam Muhammad Malam Muhammad wanda muke nema ne ya sunansa? Abdul Malam Abdul Fati. Ah, eh wanda wai ya bugu wanda muke nema ne ko wani ne? Ah, wani ne. Okay, a wani ne shi ya sunansa? Malam Muhammad. Sunan. Sunan shi. Sunan shi. sunan shi ibn habib abu munir wai ibn habib ibn habib abu munir abu munir har wayo dai baka kira eh, sunan ba Dawa har yau nan na farko har wayo baka kira sunan abinda zan ce masa ai kira eh, sunan eh abinda zan ce masa sunan diyanka wato malam muhammad na farko dai to ina jin da ya yi shiru da mun yi magana to kenan. na farko malam Muhammad kana ji da ya bari shi wanda muke nema in ya zo yayin da muka bujiro masa da abin cikin littattafansu to kaga in akwai cikin littattafanmu sai ya ce kaza duk dai da yake ma hakan ba shi muke da bukata ba ai in muka kawo cikin littattafanku kafin ku ce ai gashi a cikin littattafan mu sai ku tabbatar da dalilin yin sa a cikin alkur'ani da hadisi ku kare shi a shari'ance shine kun bi wasilci da kuke cewa shehu tijjani ya yi. na cewa idza sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i fa in wafaqa wa in khalafa fatrukuhu ku kuke cewa ya ce shehu tijjani bai ce in aka ji ya ce a koma cikin littattafan waɗanda suka faɗi ba cewa yi fazinuhu bi mizanin shar'i to kaga abin da ya kamata ku yi shine in mun kawo sai ku fara auna shi da mizani na shari'a ku ba mu amsa shine abin da Shehu Tijjani ya dora ku akai dan haka ku ce wai za ku ce ai yana cikin can littattafan wa'ancan gaskiya ba tsari bane na Shehu Tijjani farko kenan sannan abu na biyu da nake so in ce ma shine asali asali abin da ake zargin ku akai asali babu shi a cikin mu, da ka bari ranar muqabala idan shi wancan ya fito to sai mu kawo idan muka kawo ya kasa ba mu amsa a shari'ance ya kasa aunawa yadda shehu tijjani ya faɗi to kila ma iya bashi dama mu ce ya nemo shi cikin littattafan mu, nan in jahil yi sai mu biya masa karatu amma asali in babu bata a ciki irin abubuwan da muke zargin su a ciki babu shine asali saboda al'asulu shine bara'atu zimma an gane haka kuma ake cewa wato al'asulu fil muttaham annahu bari'un hatta tathbuta idanatu. an gane muttahamu bari'un hatta tasbuta idanatu wanda ake tuhuma asali ba shi da laifi da haka in ka ce wai akwai cikin littattafai wannan kawowa da za a yi shi zai tabbatar amma asali babu ne al'asul shine bara'atu zimma a tsaya akan al'asul eh, wannan eh, akan bara'atul asliya an gane al'asul fil muslim al'adala shi yasa in an samu wani abu ya buduro arid ne mashkukun fihi ne hujja ce za ta tabbatar da shi shi yasa wannan shine abinka asali babu abun da muke tuhumar ku an gane a cikin littattafai ka saurare to amma ka bari sai ranar da ya zo sai mu nuna na'am yawwa shi ya kawo maganar shehu tijjani to ne su bari kawo shi a na alƙur'ani Allah ta'ala ya ce wa anzir ashiratal bina da manzo Allah ya zo ya fara dawa da gida ya fara Malam Muhammad da Allah wannan da ya ba wa jama'a waje da Allah ko in yana da number wanda ake nema da Allah da ya masa waya ya ce ga alkanawi a zo ne. Nan mun zo ne mu sanar zai fi da Allah. eh na wannan surutun nan zai dan ci mana lokaci in kana da number sa kai kiran sa kace ga alkarawi a zaune da Allah Muhammad da Muhammad kace ya shiru mana ya yanzu kagan kaman ka zo ku yi mujadala ko kuwa ka zo ku yi jayayya ni yanzu shi ya zo ni yana neman a ji ji ya zo yana neman malam abdulfati domin an wakilce shi shi yasa izan Wamma Malam. ya karfin shi da mu za a yi shi yasa nake tambayar shi. Yawwa in kana so a yi da kai ni to ya kuda. Ah, ah, malam Muhammad. Ya ce in kana so a yi Malam Muhammad. Wai Malam Fati yayi yayi audio ko video ya ce ya wakilce ka she so ya zauna da kai. An gama kan mu ja kan mu ja lokaci. Malam Muhammad. Malam Muhammad. Na'am. Malam Muhammad. Na'am. Ai ai surutu ba na shi kusan minti biyar sai ma a ko minti uku ne. A'a wanga ba mu zo yau ba ba karatu ya yi ba ba jayi shi ya ce an wakilta shi ya zo ya yi mukabala kuma ya amsa wanda ya zo ya yi mukabala da shi she ka ce kaman a'a kai ma an wakilta ka ka zo ka zo ka yi da shi she ku yi kawai yau ba karatu muka zo yin ba tsakani da Allah malam to malam tsaya mana malam Umar kana ji na ya ce shehu tijjani ya ce na ce shi Allah ya ce to yanzu wanne da dauka maganar shehu tijjani ko maganar Allah ku bar wannan ni ban so mu shiga cikin karatu karatu za ku shiga nan yau ba maganar karatu ba ne, ka ku yi karatu yau ba karatu ke yin yau ba abun da nake bukata kana dina malam Muhammad na'am Muhammad kana Da Na'am, ina jin ka danwa. Tambaya kan abin da muke tuma malaman su da shi ya fara karewa. Malam Muhammad ah, idan wannan koren in yi tokana eh, na dadan ni ba na jin sa tunda ba shi muke nema ba zan dan je can da Allah idan ya gama surutun ni na zo sai da ni kola ka tsori ta dai ka gudu ka tsori ta dai to shine kake neman malam Abdul Fatai to shikenan yanzu kola in kana son ka sai matsayin malam Abdul Fatai shine kake neman malam Fatai a'a ji kola kullum kana da kana da abin fadiwa kullum kullum ana yi program kana da abin fadiwa amma kuma baka da network yasa ya kamata ka gyara ni yau yau yau yau zan daina maka uzuri don Allah in kana da in kana da abin fadiwa ka samu matsayi wurin da ke da kyau domin ka yi kai contribution ka duniya su sauraron ka a ji ka da kyau amma yanda network ke yin nan kana bani kana ci mini lokaci kuma kana bani wala gaskiya ayya free kai ka yi yasa kai hankuri tunda kana so ka contribute mm. cikin ya sunan shi um, program ka samu wurin da ko network na baka lokaci ku tattauna ko ka yi magananka amma ka sai ka gan kaman wani bangare magananka bai fito ba wani bangare magananka ya fito in aka kare program ka je ka ta saulara bangaren da kake kake contribute duka ka duba ya lamarin networking ka yake ka je kana saulara wurin bangaren da ka kira yanzu aka Malam Muhammad idan na fahimce shi wannan ma kana ji. Yasa wan ba eh, karatu Malam Alkanawi ya zo ya yi ba? Yawa da an sauke shi da Allah zai dan bata mana lokaci. Dalibin eh, kaza wa kaza ne. Tunda ne wa kaza wa kaza allura nan yake ta wannan. Tashi um, ya zo ya zauna da Malam um, Ɗalibin kaza wa kaza ne. Ai malamin kaza. Kai kana gan in ka ya ka zauna da shi ne. Ka so ka da ba jama'a da. Ya wakilta ka ka zo ku zauna ku bar kan mu yi wani maganar karatu yau. don Allah in wani shehu na da shi shehu bai da shi kan mu yi magana karatu yau Allah ya saka maka da alkhairi amin kuma ina gaisuwa kaga da Allah sauka da Allah sauka da Allah sauka sauka sauka sauka na malam Muhammad da sauke shi a wani ka sauke ne a yana yana gaisuwa yana gaisuwa bare ya gaisuwa kai a baya kaya a baya ga ana ta kira ina jin alamar kira da Allah dan sauka amma yanzu ba da alkalau ke ke ya yarda da abin da na masa yana godiya zai sauka malam muhammad na'am bata mana lokaci fa wannan wannan aiki yake ba malam muhammad ga suna ta kira laifina ba masala watakila kai tun da ake kira tun da ake karatu baka taba zuwa kaya abin kirki ba kana cinye mana lokaci a'a mu ya kurshi malam Muhammad tun da ya kira bai taba yin abin kirki ba wallahi bai taba kwata shehu ba kawai surutu yake zuwa yake shi yasa da an sauke an dawo in su malam na saukar da shi bari mu je na gaba eh ku ya yawa da zai eh, magana da ke nan yau ne eh, jama'a da masu zuwa zaka ka shirya da masu bugowa wanga ba maganar karatu bane wai shehu yayi kaza ko malam yayi kaza ko ibn taymiya yayi kaza a'a maganar yau shine malam Anas Kalusi ya wakilce malam Alkanawi ya sai matsayinsa da malam Abdul Fati su tattauna ya kare abin da ya kawo mu kenan kar wani ya kawo maganar shehu wani maganar ibn taymiya wani maganar komi ko kur'ani ma kaka kawo maganar kur'ani abin da aka yi yau abin da ya kawo mu yau an wakilci malam taufik kanusi ya wakilce malam alkanawi ya zauna matsayinsa shi da malam abulfati su tattauna a cikin bayanin da uh, malam alkanawi ya yi ce malam alkanawi kuma ya ce izan malam abulfati ma bai da dama ko bai zuwa ya zauna da shi to shi ma ya wakilta wani ya zo ya zauna da shi a tattaunan ya kare abin da ya kawo mu yau kenan ba maganan shehu ya yi kaza kowa ne ya yi kaza ba a'a suka zo wurin bukabala an samu a gane me ya gama su ko me ya hada su don Allah kan mu ta lamarin assalamu alaikum Abu alaikum assalam kola sunan daga nake kiran sunana Zayyanu daga jihar Kebbi Najeriya Malam Zayyanu Allah ya kiyaye ka kwana biyu Malam Muhammad to na yi hushi ne na kashe kira sai amma ba hushi bane saboda na san yawan jama'a ne abubuwa sun yawa amma ina kokarin kira Malam Zayyar amma na san ba da yawa ka ji bai shafe ma ka san yanda bi yake <laughs> na san ya shi yasa nake ban galatin ka ba yanayi ne na jama'a to Allah ya fuwa ce mun san ma amin mun san mu kiran ba mu samu ba kila akwai abin da Allah ya gani kuma da yawan jama'a mun san yawan jama'a to shi eh, ne muna godiya muna zauraron eh. ka To gaskiya ni da yana ganin wannan tattaunawa maganan na ko da ke ina gaira mana da kanan duk shi yana zagin malamai na amma ni dai ina girmama shi ina ganin shi a matsayin malami ina mishi fata alheri. Sannan batu wannan mukabala ɗin da ake magana gaskiya babi na adalci yadda na fahimci alkanawi ko wahala tattaunawa wannan ta yi Hujja na kuma shine yadda kuke shi mara alkanawi ko kuma sauran mabiya da mu ɗalibai mabiya suke zargin malamanmu idan an zo ana magana ba su ba da damar mutum yi magana to gaskiya magana shi ma mana alkalau yana da irin wannan abin saboda su da yawa idan ana tattaunawa da shi sai tsaya wuri daya ya ce ba za a tashi a ɗaga ko ina ba sai an ba shi an san abin da ke so ko da mutum yana son ya yi wani bayani ko ya yi wani sharhi sai ce ba za a je ko ina ba kuma so da yawa sai hana mutum magana to gaskiya mu ɗalibai mun yi son a rinka ba mutum dama ko me zai faɗa ko me zai barkata a ba shi ya faɗi abin da zai faɗi duniya ne za ta yi hukunci amma malami idan yana karatu wani ya shigo ko da yana da wani fahimtar da zai faɗi a ce ba za a bari ya faɗi ba sai ya faɗi abin da malami mai karatu yake so to kaga irin wannan tattauna da shi akwai wahala magana na gaskiya kenan amma inda za a buɗe abin mutum in ma shirme mutum zai yi shirme shi akwai malamai wanda suka fi mala alkanawi akwai kuma wa'inda mala alkanawi ya fi akwai malamai wanda suka fi malaman mu kuma abin haka yake to masu sauraron su ne za su shi hukunci shin wannan maganan da ya yi na cewa zai bada wani hujja ko kuma zai kare wani malami shi shin ya bada hujjan da ya dace ko ko a'a ya zo ya yi katobara ya yi ya kara dambalar da kanshi duniya ne za ta shaida to amma su da yawa gaskiya ina bibiyan mala alkanawi adalcin da zan mai kenan abin da na fahimta ne nake faɗa sai ya dage wuri ɗaya ba za a ɗaga ko ina ba ya ce ba za a tafi ba har dama akwai malaman mu wa'anda mu a fahimta mu suna da karatun da za su iya yin wani abu sai ya ce kuma ba za su je ko ina ba a dai tsaya wurin gaskiya akan wannan matsalan shi nake ganin cewa tattaunawa za ta yi wahala saboda ana iya fara tattaunawa ko da an yadda sai a dage wuri ɗaya. Malam Zayanu. Malam Muhammad. Ako a fahimta na ko bambancin malam alkanawi ya zo ya yi karatu da ko mhm. bambancin ana mukabala Ka gan ya zo ya yi karatu ni zai ce a'a bangare kaza misali bangare kaza mu saya wani ban baka dama misali ba ina kare shi bane ce daji. Na fahimci Malam Muhammad ah, ni na san ka mana ai mu yi magana kawai. <laughs> To shi kenan. <laughs> Eh, um, Yawa. In ya zo yana karatu ni na fahimce na fahimce maganan ka kuma haka nan ne. Ni idan ni gwanna ra'ayi da kai. Kamar Malam Alkalo yana eh, sai wani bangare mm. daya ya ce sai an gama nan ba ba zuwa gaba. Eh. Kaka to wannan ni na fahimta shine lokacin ya zo Malam Alkalo shi ya kawo maudu'in shi ya zo ya yi karatu ne. ya zo da maudu'i to ni na fahimta kenan amma bambancin da kenan shine wannan ya zo ya karatu ne ke gan wanga mahal ko ko lokacin ga ko wurin da muke mu sai wurin to amma bambancin da kenan shine mukabala ana bada lokaci ne wani bai sama wani ba malam muhammad mukabala in aka baka minti goma ka yi amfani da minti goma ka in aka ba wani minti biyar ya yi amfani da minti biyar wanda ya kawo rigima duniya suna gani duniya kuna gani eh gaskiya ne to na fahimci kai ma na fahimce ka malam Ahmed gaskiya ne to amma zan ba da wani misali saboda ni mutum Isha FM ne gaba da baya malam Ahmed assalamu alaikum kafin ya bada misali eh kafin ya bada misali assalamu alaikum malam Ahmed amu ah, wa alaikum assalam assalamu alaikum kola Allah ya saka ma da alkhairi kuma gaskiya ga dukkanin bayananka wallahi na ji daɗi yanda kake a nutse amma da Allah ka san abin da ake kira da mahallin niza eh to ni dalibi ne gaskiya na'am ni dalibi ne eh to zan iya cewa na sani amma ya yi kuma abin da na fahimta kuma ya kasance kila ba haka bane a kakka da yi bayani ko da akwai gyara ina gyara ma kakka da To, kama abin da na fahimta shine idan mutum malami ya zo da wani bayani na abin da ya shahi wani bayani akan wannan bayanin yana so yi a kawo mai hujjan da za a kare wannan bayanin ya tsaya akan abin da ya karatu akan wannan abin yake son kuma idan za a zo a yi bayani a yi bayani a kan shi kamar ina ganin kamar kila haka ne ban sani ba yawwa wannan shine wannan shine muhallin niza ah, saboda ka san wani abu malama sukan yi tahariri muhallin niza saboda in ka ce za ka ba kowa dama wane ya zo ya fita ga abin da kake magana ya tafi yiwu, wane ya zo ya fita to sai ka tashi babu natija ɗaya sai kai topic guda ashirin a lokaci ɗaya wancan ka ba shi dama ya fita daga abin da ake ya tafi can wancan ma ya tafi jeji to sai kaga an tashi waɗanda suke sauraro ba su fahimci wani saƙon ba amma in ka tsaya a waje ɗaya duk wanda zai zo ya bayani kuma galiban in kana bibiya ta ɗan uwa kai min adalci in mutum zai yi bayani tsaya ka ji in mutum zai yi bayani akan abin da na zo da shi kaddara yanzu ran nan yanzu ai na zo da topic nan topic ɗin da na zo da shi shine ina shehu ibrahim ya samo hadisin ta iza kun kuntuhu kaga wannan shine ai mahallin niza Eh, to kamata yi duk wanda ya zo kana ji abin da zai fara min cewa wannan hadisin ya zo a cikin littafi kaza ya zo a cikin littafi kaza ya zo a cikin littafi kaza wannan hadisin wane ya inganta shi wane ya inganta shi to kaga wannan shine mahallin niza amma duk wani bayani da mutum zai yi a gefe to ya fita daga topic to ni irin wannan bana bada dama kaga yanzu ai eh da na tsaya kan ma'allin mm. za fa iza a hababtu kuntu ai ko kai kayan ko kai yanzu in ka bibi wannan shirin ka mm. tabbatar shehu ibrahim wannan hadisin shi ya kirkiro shi ba manzan Allah ne ya faɗi ba da ya Allah ne ya faɗi ba Allah ne ya faɗi ba ai ko kai ka gane haka amma da na fita na bar wane ya tafi can wane ya tafi can to da ba za a gane cewa wannan hadisin ƙarya ba ne shehu ibrahim ya kawo amma kaga yanzu ai an gane cewa ƙarya aka yi wa Allah ba inda Allah yake fa iza ahbabtu kuntu kaga ai an gane an samu nasara kenan ai ka fahimce ni tura akwai wani ilimi da na samu wurin malam lawan trayo kuma na yarda da abin da ya faɗa ɗari bisa ɗari akan ibn taymiya abin da yake faɗa eh, shi to da wannan abin kana da eh da wannan abin nan dan uwa eh, kada mu shiga nan wani abin nan eh, tunda kaga yanzu ana nema ana nema ne wani malam Muhammad malam Muhammad ka san wani abu ma da yake faruwa kamar yanda ne bayani ina ganin wannan mutumin fa sai dai ya zo da kansa kamar yanda ai nace ina bin sa bashin wata ai mukabala a can a baya ya amsa <laughs> ya fito a cikin mota ya rinda malam Muhammad da haka kana ji kawai a yi kiransa shi ya zo a zauna ma nan wai batun koye ma sa wani a wannan tun da dai ga wata can ta farko bi kenan to ka kamata ya kawai ma ya fito kawai shi muke nema don in ba haka ba kaga kamar wanda ai ya sauka sai su sinin kowa ya ringa surutu amma a tsaya kawai ya fito a yi ma yanzu zai yi a kiran waya in kuma sai gobe sai mu sa lokaci na malaza ya nuna jinka To magana na na ƙarshe shine ni dai akwai ilimin da na koya wurin malam Lawal Trayon akan cewa idan ma kaji malami ya faɗi wani abu ko kuma ka wani abu cikin littafi to ka yi hukunci a wannan wurin a ya kamata a dibi bayanin daga sama zuwa ƙasa akan menene manufan zancen yake son ya kai idan za a ce za a yi magana a tsakiyar magana na wani malami ko wani abu to a kowa ma za a iya kama shi ni abu na fahimta kenan to su da yawa idan malaman mu suka shigo nikan so a ba su dama su shiga su dan bude na su fahimta maybe kila can kasan karshe akwai ma'ana abin da shi kila mala alkanawi ko kuma wani malami yake nufi sai a samu abin da ya bambanta ni ba akan malaman ba kowane bangare ina son a yi rinka yi musu irin wannan adalci kar a tsaya wuri daya a ce ana son a yi hukunci wurin ba tare da an ji karshen menene abin da ko shi alkano na yadda da wani abin da karatun da ya shekaran jiya da aka yi akan cewa ibn taymiya yana da me abin nan fana'i fana'i din ya kakkasa su to ai daga karshe kuma ya je can ya bada wata ma'ana shi alkanawi da za a tsaya wurin fana'i daya to kila sai a ce ibn taymiya ma gaba daya da fana'i to amma da ya kawo nashi wani hujja sai ya kasance akwai wanda zai iya yiwa akwai wanda ba zai iya ba na fahimci wannan karatun kuma na yadda da shi to kaga babi na adalci to yana da kyau idan malami ya zo yake zai kare wani malamin shi ko kuma wani abu ko wani littafi to a bari yayi bayanin da zai yi idan yayi bayanin da ni ba ina yi bane akan alkanawi kawai akan wannan magana dukkan malaman ko ta wani bangare to a bari idan mutum na da wani abin da zai karanta ko ta wani bangare inda ya shafi wannan wurin to a bari ya bara nashi amsa a ji duniya ne take shaida wannan karatun ba kuna yi bane su malam ba suna yi bane don kansu suna yi ne don mu ɗalibai wanda bai fahimta ba ya fahimta wanda kuma ya fahimta ya ƙara fahimta to ni kira na kenan kuma Allah ya sa mu dace Allah ya ƙara ganar da mu gaskiya amin malam amin Allah ya sa ka fahimta amin mun gode Allah ya sa ka da alkhairi um ku bar mu je gaba don Allah kar ya zo a jawo wani magana mai yawa mun dasa aya nan zuwa wani wasu mintoci amma abin da kenan shine maganan da ya kawo mu shine Malam Taufik Kanusi mutumin Ghana ya wakilci. Na. Ya wakilta, a na Malam Mamur ya wakilta Alkano. Okay, ya, ya wakilta. Ya wakilta, to shi ke nan. Alkano. Ya eh, wakilta Alkano. Ya zauna da Alkano. Yawwa, ya wakilta Alkanawi ya yi zamansa wanda ya zama mukabala na tsakaninsa da malam abdulfati shi sa malam alkanawi kuma ya amsa wannan zaman abin da ya kawo mu kenan shi sa jama'a kada dukar mu shiga wani wuri assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barkatu hujja hujja ka ta kwace ka ai masha Allah malam muhammadu barka da waraka barka sunanka daga nake kiran Usman manaja daga nan ƙasar Libya, insha Allah. Na Allah kiyaye ka, muna jin ka Malam Usman. Oh, Malam Muhammadu, Allah saka muka da alkhairi da wannan ɗawainiya da kake da al'umma. Amin tare da kai. Eh, sannan yana gaishe da Sheikh Malam Alkanawi. Malam Alkanawi na jin ka. Insha Allah. Yawwa, eh, Malam Muhammad, wannan abin da ake magana a kai na muƙabalan nan Eh, magana ta gaskiya shi wanda ake buƙatar ya zuwa zanna ɗin ba zai taɓa zauwa gaskiya ya zauna ɗin ba. Kasan gaibi kenan. A to ai ai Malam Muhammad eh, mutum mai hujja shine bai shakkar tunkarin abokin munazara na shi. To wanda kuma yake da karamcin hujja kaza kuma yana da mabiya abu ne mai waya zo ya zanna a wannan tattaunawa da shi. Ikon Allah. Eh wannan shine gaskiyar lamari. ba zai zo ba har dama dama maybe din wani wakilin nashi shi yana iya zuwa amma dai shi din kan ba zai zo ba eh, sannan malam muhammad dan tsokaci kan magana wannan wanda ya sauka bangare eh, na in ana tattaunawa shine na ce din kankan ku ya kamata idan malum masu koko eh, malami ya yi program idan ya ba da dama wani ya shigo ya tambaya to gaskiya akwai ɗan abin da ke ɗan mutane suke ɗan damuwa da shi shine shi malamin yana magana shi ma wance yana magana wannan ku da ke da ke tafiya da shirin ku ne kamata ku tsara wannan domin kowa ya tsaya ya saurari guda domin a fahimci juna wannan shi ne nake ganin al'umma sai ne korafi a kai eh. wa dai yanda wa kora assalamu alaikum yaya ma sunanka Usman Usman Yau, wa malam usman kamar yadda dai kaza wa kaza da ya zo ina karatu ya ringa yi da ya zaka ci yawa to shi ne to haka nan ka ga malam ba za a fahimci komai ba amma idan za a ba da ma iya gama sannan shi ma ɗayan sai zo ya magana to wannan al'umma gaskiya za su fahimci abin da ake so su fahimta eh, sannan shi wannan ɓangaren kuma da shi wanga ɗan uwa ya magana kan ana ana ana kafewa kan kan waje guda a ce dole sai an tattauna a kan wannan so wannan da ai shine abin da al'umma da suke son su su fahimci abin hakika haka ne yake ko ba haka ne yake ba amma idan mutum aka tambaye shi ya ce abin haka nan ne sannan kuma ya ce yana da wani ƙarin bayani to kaga za a shiga daga za a shiga wani waje ne idan da bai yarda ba to kaga lokacin sai a ce kawo hujjar shi amma ka ce ka amince sannan kuma ka ce kana da wani dalili to kaga abun zai kawo ja ya ja kaga wannan kuma shi zai sa a sha daji ba za a fahimci komai ba amma malami abin da yake magana a kai to a tattauna a kan shi shine ina muku ma fata alkhairi malam muhammad allah saka muku alkhairi assalamu alaikum wa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu godiya muke inda wa allah ya saka da alkhairi allah ya biya um, mun duba mu doki kwala na gaba insha Allah nan <clears throat> assalamu alaikum kola assalamu alaikum to kola baka da network mu je na gaba insha Allah assalamu alaikum ikon Allah ووريناني كورمدو وتكيلا وريناني بانغريناني آه. الله هي منا عليكم السلام Kola sunanka daga na ke kiran mu. Kola Muhammad. Na'am. Ah, ina kira daga Italy Ibrahim masoyin Ishaqa. To ba to Malam Ibrahim Allah ya kiyaye ka muna jin ka. Ah, Allah ya kiyaye ka Malam Muhammad. Amin amin. A gyara ko Malam Alkanari. Ako wani ako wani ako wani kara wurin ka. A gyara. Gaskiya gaskiya ina kan mashini da dare gaskiya. To shi ke. To ina gaida babban ina gaida babban malami na Malam Alkanar. Malam Alkano ina jin ka. Ina gaida eh, Malam Muhammad kuma da Ishafan da kokarin da kuke ciki. Allah ya yi muna baki daya. Allah ya bada lada Ubangijin Allah ya ba mu aljanna kare Allah ya samu fahimta Ubangiji Allah. Amin. Ya ba mu fahimta na kirki Ubangijin Allah ya taje mu. Amin. Amin. To, Malam Muhammad a takaice ba dan tawatar da magana ba na gan wani kola ya ce wai yawancin lokaci mala alkawani mala alkanawi bai ba da eh, chance a samu su samu su yi mai su shiga da wani topic da suke so to abin da muke fadi ne yawancin lokaci mala alkanawi ko malaman suna na samun lokaci masu accept a ba mutane lokaci ina ga yadda malam Muhammad kake kokari wallahi ka ba su open space kana son su samu masu don kara ce wai an baya a cikin abubuwa da yawa amma suna fita cikin topikin ne sab sai su je su wani topic daban topikin da wani ba shi ne discussion ba domin mutum ya kawo topikin ya ce ok topic na ke ga ka zo ka defend topic sai ka je ka tawo wani sabon discussion kuma da wani wasu kuma sun zo su kawo wani ra'ayi kuma kan wannan wannan ne matsala in da ka zo ka follow wannan topic na ba da ba wani problem ka gane ko da wasu garan jiya da muka muka duba program da sorry to say ban san sunan shi ba kaza wa kaza ya zo ya yi in dai an ce da da ya dalici wallahi bai ba ko space ko guda ko kowane kola ya samu ya ya express kanshi ba ana nan no kato eh, sai no no no kaka yi magana in da doki wani sabi ya san kama abin da yake cikin na ba gaskiya ciki bai so a je amma Allah ya tare mu ban ubangiji Allah ya da mu na gaskiya ban ban ban ban so in sawarta magana na sai sa ina ga da Muhammad Muhammad ina mai isha fata alheri Allah ya kiyaye ku dukan ku da malami na malam assalamu alaikum wa alaikum assalam muna godiya Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi Allah ya karba mizanin ka ba har wa yau ko zai taimaka wurin samun lamba ko wurin ko lambansa mu kira insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Muhammad. Ahmad daga ainihin Jamus. To ina muku. Gidan hujja. Hujjanka. Eh, ka ta face ka Allah kara daukaka ga Malam Muhammad. Gaskiya wallahi respect ka kan wannan aiki da kuke yi gaskiya kuna roƙon Allah ya baku ikhlasi a cikin abin da kuke yi mujahidi malam alkanawi muna baka fata alhairi eh, wannan aikace aikace da ake yi social media muna ganin ka ko ta ina ana kare sunna Allah kare ka eh, Allah kiyaye ka Na'am abinda na kira ne nima in ba da contribution shine Malam Muhammad kayi wani bayani. ya kamata mutane su sani menene mukabala kuma menene yayin da Malam Alkanawi ke karatu ka kirawo shi ka nemi ka kure shi. To dole ne shi ya nemi ya kare kai amma mukabala shi dama yana da tsari. Tsarin shi daban ne za a baka lokaci ne ka yi duk iwonka wanganka duka ka yi iyayenka sa'annan a ba na biyu kuma lokaci shi shi sa ba a cin karo da juna a cikin mukabala shi mukabala abu ne daban mai zaman kai shi in minti goma goma ne abinda ka ga dama duka ka ta kai kawo in ka kare ɗan wanka kuma shi ma ya zo ya yi magana na ga kamar su mai da hankali kan wala alkanawi yana kare su kuma gaskiya ne kamar yadda ya yi ma wannan bawan Allah bayani ga abu karara abin da ake tambayanka ka da amsa dama shi wannan tambaya da mala alkanawi ke yi ai dama ba a shai tijari ba shi da hadisi ko bai taba yi shai tijari ya samu hadisi a rayuwa Mala alkanawi ko yana yiwuwa a ce Sheikh Tijjani ya kawo wani hadisi. Abin da tsakanin shi da Mala alkanawi ya kuri kana jina. Eh ina ji ina ji ina ji. na ce shin yana yiwuwa ma a samu wani hadisi daga sheikh tijjani saboda tsakanin shi da annabi muhammad ai akwai tazara mai dimbin yawa ai bai yiwu a ce an samu eh. hadisi san ku zai yi ba akwai alinqita eh dole in aka kawo dan bai zamani da manzon Allah ba dole sai an samu al-mu'asara eh, cewa an ce kuma ya tarba abu da asar ma sai an samu alliqa cewa sun haɗu saboda za ku iya yin zamani da mutum kuma baka taɓa haɗuwa da shi ba to sharaɗi ne ma na karɓar hadisi sai an samu almu'asara sai an samu alliqa cewa ka yi zamani da wani kuma ka haɗu da shi to to a kaga wannan ma bai kamata ba mai shi ya ɓata lokaci kenan wani zagaye zagaye ba kawai ya ce ya huta da kanshi ya hutar da kuma mutane da suke saulara eh, shi ne contribution eh, ina alkhairi Allah muna godiya Allah ya saka mala Ahmad Allah ya yi muna baki daya mu je kwala na gaba insha Allah assalamu alaikum na'am kuna Suna eh, sunana Abdurrahman Muhammad ina kira ne daga nan Sokoto, Najeriya. Malam Abdurrahman muna jin ka. Ina ma malam barka da zuwa malam Alkanawi. sannan ina ma malam fatan alkhairi kuma ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara aza sunna kan bid'a amin amin Allah sharar da nake ba sharar da nake ba su malam da malam da ire-irensa waɗannan mutane su abul fatahi ba su da hujja da za su faɗa ma mutane ballantana su zo su kare abin da suke a kai. Shi yasa na ko da yaushe idan aka zo aka zama na tattaunawa ba ka jin ɗaya daga cikinsu ya jawo aya ta ƙur'ani domin ya kare abin da yake a kai ko kuma ya jawo wani ingantaccen hadisi domin ya kare abin da yake a kai kawai tsabagen son rayuwa ne. Don hakan ga su malam su bar wahal da kansu akan waɗannan mutanen saboda ba za su zo ba ba su yarda a tattauna tare da su. Hmm. Hello, Malam Ahmad. Na muna jin ka dawa. Eh, Akwai tattauna da aka yi tare da wannan Barhama Gombe ɗin na kalle shi live. kana ji shi barhama gombe nan an so a tattauna da shi malam yana karatu amma shi yana ta kakkaucewa bai so a yi karatun ana ana a yi karatu kuma mutane suna kiran shi ta waya ana hana mai karya yarda a yi wannan karatun saboda sun san ba su da hujja ba su iya tattaunawa mutane daga rashi Allah maɗaukakin sarki ya ƙara aza suna akan bid'a mu an riga an yi walƙiya kowa ya gane mene gaskiya in suna fitowa su faɗa magoya bayan su ba gaskiya su fito su faɗa musu idan kuma ba za su fito su faɗa musu gaskiya ba wannan su da Allah Allah zai musu hukunci tsakanin su da mabiyansu assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya Allah ya saka da alkhair jama'a in an shigo minti biyun zai zai fi insha Allah assalamu alaikum Assalamu alaikum. To, don wa bari mu je na gaba insha Allah. Iko Allah, ban sani ba malar alkanar ko kana da wata eh, sokaci ko dai ndauka. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, Malam Muhammad. Na'am da wasu sunan daga na ke kira. Na kira daga giya ne. Daga na ikon Allah. Awa alaikum. Na'am da wasu sunan daga na ke kira mu. Yawa ina kuna ji na yanzu. Ikon Allah. Na'am da wa sunan ka na ke kira mu. Na ce Bello ne daga giya ɗaya to malam bello muna jin ka insha Allah to ina yi muku fata alheri da kai da malam alkanawi na muna sauraron ka to ni abin da zan iya faɗa kan ƙoƙarin da za a yi na zaman mukabala tsakanin malam da sauran maluman ɗariga shine matsalan da za a samu shine su suna iya zama a shafukansu ne suna wautar da wanda suke bibiyansu a kan cewa idan aka yi karatu a nan ya su je su su yi karatu cewa su ce eh mu ma a littattafan mu akwai to ya kamata yadda aka fito yanzu har alkano ya amsa musu za a yi mukabala ya kamata su fito in suka ga gama kare nasu littattafan mu yadda mu ma su ɗauko namu na littattafan mu muna mu wakilci mai mu ma mu sun zai iya kare mana wannan abun da suke ta surutu a littatta a shafukansu ka gane? to amma su je su yi ta faɗa suna faɗa kuma gashi yanzu wanda zai iya tattaunawa da su ya fito su kuma su ki fitowa wannan abun yin gani zaluntar al'umma ake kawai zaluntar al'umma su suke yi Iko Allah to in ba zalunci ba malam Muhammad kai kana da mabiya sai ka zo da wata matsala tsakaninka da zu sai wani wanda ka fito da matsalan ta bangaren sa ce ka zo zai kare ya kamata ai kai ka zo kawai ka kayi ka zo ka saurare shi shi ma saurare ka yi mabiyan ka su ji shi ma sa su ji to nan za a gane cewa a ina ma ka samu wannan abu maybe ma kai kirkira ma kai don na ga ki karatun da aka yi wani da aka zo yana karatu ma tsallaka wajen yayi a lokacin ni ban gane ba da yake karatu na bai kai wannan ba amma da aka zo ana karatu aka fito da abun he na ya tsallaka wani waje to kaga irin wani abun ba don haka aka yi ba wani ba zai taba zane ba ba ya dauka da gaske ne kawai na gane na gane mafi yawan abubuwa ya kamata jan da riga su gane wallahi malumar su wani gefen suna ha'inta ha'intar su ta bangaren karanta littafi ma he su zo su tsallaka abun da su sun sun in suka fito da abun gaba daya za a gane su to in suka zo he su tsallaka ko su yi sauri a wannan lokacin kamar neton ne ya dan dauki ya kai mutu ya lallaka waje kawai ya zo ya zo fassara kawai ya fassara shi haka kaga an an zalunci wasu kenan wanda ilimin su bai kai wannan ba ya gane to mu ma muna mu ma muna mika sako zuwa ga Abul Fatahi na Bauchi mu ma jan jihar Bauchi ne yadda muke bibiya muna ga kamar yana kokarin kare dariƙan Tijjaniya ne kuma shefu nasu ne shefu tijjani don har sunansa ma ya kana ji ana cewa abul fatai a tijjani kaga ga shi tijjani nasu ne to ga wani ya zo ya faɗi wani abu akan tijjani kaga da shefu ibrahim ya kamata shi kuma in dai har ya amsa wannan sunar da gaske to ya fito ya kare a idon duniya kuma yana gani gaba da gaba kaga wannan abu wata dama ne ma ya samu ya kamata shi ya fito ya yi godiya ya gode wa Allah ku da mabiyansa suna ji ya ce to ku dukanku ku baro inda muke ku zo mu tafi Isha ya mu taro ga wani abun da aka kirkira wa abun da muke bi to ni zan je ku biyo ni a baya zan zo mu kare shi gaba daya kaga wannan abun abu ne ma na ci gaba in dai abun da gaske da gaske ake yi abu ne ma na ci gaba ta samu su wata alawun ne ma aka buɗa musu wata hanya ce mai kyau kawai wanda za su shigo su kuntar da wani abun da ake ta faɗa wani shafi su zo su kare abun yadda kaga nan gaba alkanawai ba abun da ta bayi da ta cewa kawai Allah in dai har suka fito da gaske. Muna godiya Allah ya saka da alkhairi. Kuma muna muna kira in suka zo a ba su daman a ba su daman yadda suke cewa su ai suna zoro a ba abun a ba su daman kawai su kare kansu. Ta gane yayi. Na mun gode. Allah ya saka da alkhairi. Yawwa Muna muku fata alkhairi kuma. Muna godiya Allah ya saka. Mu je na gaba jama'a saura muna kamar minti um, sha biyar mun da sa'aya insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam Malam Muhammad barka da waraka. Barka da wasu na karkar nake kira. Eh diga Najeriya Abuja Rabiu Sa'adu sunana. To Malam Rabiu muna jinka. ka. Eh, wato ina so yin dan kaman ko jan hankali ne zan ce ga malamin mala kanawi wato kamun so karatu ko da ko za a yi wani eh, wani muhawara haka ina ga inda muka tashi ni asali na dan adamawa ne sannan na tashi a unguwa irin ta ɗari da haka ne abin da na fahimta a tattare da yan ɗari nan don mun tashi a cikin ta malam amma ni ba dan ɗari ba ne yanzu saboda mu ba sun doki abun kaman gado ne so mutum ya ɗauki yana ya tashi a gidansu ya gaji abun ba zai buɗe zuciyarsa ya da da hanya wato da kyakkyawan fahimta kan wannan abun da ake kokari ana so a fahimci gaskiya ne gani suke abun kamar wani malar kaunar yana so ya kure su ne ko kuma ya gwada musu ba su da ilimi ko a'a eh, ina wato shawar nake son bayar ya dinga dan musu bayani ana yin wannan abun fa don a fahimci gaskiya ne a gudu tare a tsira tare ba wai ana wana mu don a ƙure su ba ne ko kuma don a tozarta su a'a hanya ce ake nema saboda me mafita a gudu tare a tsere tare addinin islama ba addini na don in ƙure ka ko kuma in nuna na fika ilimi a'a to a dinga ba su shawara kamun na a shiga karatu muna yin wannan abun fa don mu fahimci gaskiya ne ba wai muna don manufan mu ƙure ku ba ne wallahi inda muka tashi abun an dauke ta kaman gado ne na gada a gidanmu don haka ina kanta ba wani abun da zai cire ni akan wannan haka ne mafi yawan yan ɗarika suka ɗauka sun gaji abun ne sun ta sun ga ana yi don haka ko me ko zo da shi don haka bara mu yadda ba mun gaje ta ne ba kowa ne yake buɗe zuciyansa don ya fahimci gaskiya ba amma a dinga ɗan fahimtar da su do Allah wannan abun muna yi don a fahimci gaskiya ne addinin Islam addini na ilimi na karatu da hujja kana da hujja kan abu eh ba wai na gada bane wannan abin ya zo asali a cikin addini akwai abubuwa da yawa da ake yi ma wasu malaman su sun soma faɗa dama ana ɓoyewa ne saboda ɗan wani abu ko kuma saboda kar a rasa mabiya irin zaman makoki a sadakan kaza sadakan kaza amma wasu malaman da suna faɗa ne ba su faɗa amma yanzu wasu malaman su da suka fahimci abun fa yanzu akwai ilimi yanzu ya ba fi kana zanne a gida ma kana iya samun ilimi sun sun soma faɗa an soma gane gaskiya to a dinga ɗan jan hankalin su do Allah wannan abun ba don kure su bane musulunci addini na hujja ya zo akwai hujja qur'ani hadisi babu kuma to ajiye mutum ka bar mi shagonsa to wannan dai shine nake son dan bada ko shawara ko jan hankali mala alkano ya dinga dan bayani a kai ba wai yana yin wani abu don ya kore su ko kuma don ya gwada cewa shi yana da ilimi bane ya fi su muna godiya Allah ya saka da alkhairi danwa mm, mun gode sosai masha Allah Allah saka muku da alheri amin amin amin jama'a kamar yadda na ce saura muna kamar minti Eh, sha hudu mun dasa aya insha Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum wa rahmatullah. Dawa sunan karkan da ke kira. Malam Muhammad sunana Mustapha ina kira daga Kano. To Malam Mustapha muna sauraron ka insha Allah. Masha Allah, ina zai da shehu mu Malam Alkano. Na Malam Alkano na jin. Wala ah, ma da ah, lokacin da dama yake so na yi shi ne, wato abin yana bani mamaki. Duk lokacin da aka ce Alkanawi ya fito, ai ya kamata a ce ko dai dan mali kunyan duniya amma ba dan Allah za su yi ba a sami dai mutum ɗaya da zai dage wata rana ya ce kai bari dai yau in je in fito in tunkari alkana wannan ko da ma mai zai mu wato malam Muhammadu, wani lokaci tambarwan alkanawi da malaman ɗarika yana tuna min wani abu lokacin muna yara akwai wani wanda ya gagare mu haka duk matasa haka mun taso haka za su yana bukun wata rana sai na ce kai ni yau ko kashe ni zai yi Wurin fito da in je in tunkare da Allah ba ni sa'a ranar kawai na fito maka yi kokowa sai na kare shi to shi ne shi to gila su malaman ɗari nan da wani zai ɗan gwada ya gani mana wani ya ɗan fito ya gwada tunda shi a zulfada shi ne shi ne zakin faida to kuma ainihin na ga wallahi dama ne a wajen shi kawai wannan tunda zai alkanar alkanar wannan ake magana kowa ya fito a cin alkanar ya zo ya koma haka ya faru jiya ne ko shekaran jiya yana karatun ku da da wakaza wakaza kaga da alkanan ya zo ka fito ka yi karatu a kan mutum ka yi raddi a kan karatun shi kuma ka ce wai wannan mutum wai bi sai zo ya tarka maka ba ya zo ya hau kuma ka sauka a gaskiya ni wannan na ganin kamar kashi ne daga gefen su wani da Allah saka muku da alkhairi Allah kuma ba shi karfin gwiwa ya fito ya tankaro wannan abin da yake gaban shi a gaida malam mun gode mun gode Allah ya saka da alkhairi bari mu ji damuwa kuma insha Allah assalamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To don wasu sunan ka daga na ke kira. Alhaji Muhammad. Suna na Khalid Abdullahi Bako ina kira daga Mandila ya Taraba. To Malam Khalid duniya na sauraron ka. To Malam da farko ina muku addu'a da fatan alkhairi Allah ya bada fatan muku alkhairi da kuma sakayya da gidan aljanna. Amin amin. Ah ni shawara ne bayar game da wannan bawan Allah wanda ya kira kusan kwanaki uku kenan ko su uku a jere wanda network ta bayi da kai. Eh, inda ya nace yana so ya yi muƙabala da malamin mu ke kankanawi, to a neme shi ta kasa a shirya da shi a zo a zauna. A jini yake da shi duniya su zama yake da shi ne zai faɗa. Ni wannan shi ne shawara na. ya a neme shi ta kasa a yi magana da shi in da gaske ne yana so ya zauna da alƙali yana kuma da hujja na kare ɗarita da jarumin ɗarita to haka sai a zo a yi don ƙwarya kowa ya baje hujjansa don wannan gida ne na hujja ba gida na surutu na da hayaniya ba. Ya gani. Ina muku fata alheri Allah alheri Allah sa a lafiya. Amin amin. Madalla. Mun gode. Don Allah ya saka da alkhairi bari mu je na gaba insha Allah. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Na'am kola sunan karkar na ke kira. Sunana Alhaji Sani daga Gora, Niger State. Allah ki Alhaji Sani, duniya na sauraron ka. Yana yi ma babban shehin malami barka da shigowa. Na malam na jinka. To kuma muna bibiyar shirye-shiryen malam kwarai da gaske duk shirye-shiryen da yake a TikTok, a Facebook, a YouTube duk muna bibiyan shi kuma muna samun fa'idoji kwarai da gaske. Masha Allah. Kuma muna karuwa sosai da sosai mutane da yawa suna fahimtar sanadiyar karantarwar Malam Alkanobi da Malam Kakisu da Malam Anas da sauran malamai wallahi mutane suna fahimtar inda aka dusa. Suna fahimta inda aka dusa kuma mutane suna gyarawa mutane da yawa wallahi tallahi ni na san waɗanda suka dawo rakiyan wannan tahiyan ba ta ba ba biyu ba. Don haka yana roƙon Allah ya ƙara ba su ƙwarihin ƙwarin gwiwa ya kuma ƙara tabbatar da su a kai. Amin. Shi ne babban hatana babban hatana kenan ga Shehu malami alkanawi. Malam Kano ina jin ka insha Allah. Muna godiya dan wa Allah ya da. Na gode kwarai da gaske. Amin. ikon ikon Allah ta yanzu haka ba mu da kwalashi bisa mun jira mu gani cikin minti goma da ya sauran o oh, minti takwas da ya sauran wa zai bugo insha Allah to ga wani bawan Allah na bugowa kuma bari mu ji sai daga assalamu alaikum ikon gaskiya ya sauka To mun jira mu gani ko dai wani zai shigo. Insha Allah. Sauran na eh, minti, bakwai mu dasa aya insha Allah. Ga wani bawan Allah kuma. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam da wasu na karkar naki kira. Sunana Usman Ibn Hassan daga nan Nijar Malam Muhammad. Yawwa Malam Usman duniya na sauraron ka. Ina ma babban shekhi na Malam Alkanawi ina mai fata alkhairi tare da kai. Mala Alkanawi na jin ka. Eh Malam Muhammad abin da yake faruwa wannan hamayi ba zai wala nan. Iko Allah. Don saboda bai iya fita wallahi wane shi in ji al'ilmu zina alfata ya ce wane mutum wannan ba zai iya fita ba kawai sai dai ya taitan shayin shi ta su surutai. Subhanallah. Ka san gaibi ke. Ma amma amma koran zuwa na ba na fara ba ka san gaibi kenan a ba zan zancen sanin gaibi ba ne yau mutum da an san halishi yau muke bibiyan shi mu ma daga rakiya muka ga kawai abin ba ta yi <laughs> ba ba mafuta. Allah ya gyara. Amin, amin, amin. Ina gaida ban malami alkanawi. Malami alkanawi na jinka. Allah ya saka muku da alkhairi. Amin. Amin, amin. Muna godiya Allah Allah ya muna. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan wa sunanka daga nake kira. Eh kana magana da Mamman Sani Ilyas. To Malam Mamman Sani muna jinka. Eh dan Niger ne mazauni Gabon, Libreville. Daga Gabon, ok. Eh, to, na farko dai na gaida babban malaminmu likitan mahaukata. malar Kano na jinka. malar Kano yana gaida shi kwarai da gaske kuma Allah ya saka da alheri da abubuwan da suke karantar da mutane suka hiddo mutane daga cikin duhu suka sa su cikin haske kuma a sanadiyar karatunsu ya sa mutane da yawa sun gane gaskiya. Eh. Eh, Hadda kai da ka asasa wannan abu Allah ya saka ma da alheri mana Ibrahim. Amin, amin, amin, amin. Kuma muna gaida da Lawa tarayin su alki eh, kaki su duk muna gaida su wallahi sosai kwarai da gaske. dan da zama eh, na ga wani program din na alkanawi su da kaki su suna wata faɗakarwa kan duk abin da suke gani na kuskure ne za su hito su ce kuskure ne wannan abin na yi bibe shi shi ma ya burge ni da kyau da kyau wallahi na gani na gani eh Allah da alheri gaskiya suna yanzu ta shiga duniya eh. amin amin Eh, ina gaida ka ta ka. Babu kame kame. Babu kame kame babu ina zuwa har in ko ku har in tambayo. Allah ya saka da eh. alkhairi. Mu je na gaba insha Allah dawa. Allah ya iya muna baki daya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ikon Allah don wa baka da network ikon Allah to kamar yadda muka ce jama'a saura mana minti uku nan mun sayar da karatun insha Allah assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum assalam sunan karagar naki kira danwa Ana magana da jin Safiyan daga Kano. To, Malam Safiya muna jin ka. Da farko dai, ina yi wa babban malaminmu Malam Rabi Sani Alkanawi fatan alkhairi. Malam alkano na jin ka. Na ce ma Malam Muhammad ina ma fatan alkhairi Allah Ubangiji ya share ma gidan aljanna. Amin tare da kai Allah ya maka fiye da abin da ka roka. magana ta gaskiya shiri yana shiga shiri yana shiga sosai amin amin wannan mutane kuma ba lallai su iya fitowa su zo su kare abin da al'umma suke tuhumar su akai ba yawwa don shirin na same shi daga ƙarshe ne gaskiya ranar yaushe ne aka fi zai zama ne ko kuma dai an dai gayyace su ne kawai ana gayyatar su ne ina godiya don wa Allah ya saka da alkhairi Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mara Muhammad. Dan wa sunan ka daga na ke kiran. Sunana Suleiman Abdul Qadir daga kasar Nigeria. Ga Malam Suleiman. Malam Suleiman. Muna jin ka watakila kai na karshe ko kusa da karshe muna jin. Ok, ina gaida Malam Muhammad ina gaida Malam Alkalami. Malam Alkalami. To ni malam ne tsokacin yar zai yi kuma da zan abin gashi zuwa ga wannan yaro na boci. Duk da mun san ba zai iya fitowa ba. Eh, amma ni dai Malam Muhammad ni dai a nan gaya na az dubu hamsin inda ya amince sun ka zama da kamala alkali idan sun ka zauna tura kan kushi idan sun idan ya amince sun ka zauna da mara alkali na az dubu hamsin idan suka zauna idan ya amince zauna ka je mi dubu hamsin idan shi ya amince shi abul yi wannan yaro na ka je dubu hamsin eh dubu hamsin na hauda ni yaron a ba shi shi shi yaron eh. wani yaro ba ne ne ba ba to shi kenan um dubu eh wannan wannan ga wani dubu ni na ga wani kuma ya tura message kuma wai shi ma ya je dubu dari ni da dubu kwasan mu kwasan shi an ce ina rami gidan kashi to na dubu in dai ya amince da malam alƙalin malam muhammad ya yi dubu dari da hamsin malam muhammad eh. wallahi kana ji akwai wani bawan Allah ni ma zan ari bakinsa wallahi zai sa dubu dari akwai wani bawan Allah Anwar Anwar Sadat eh, kuma na san in ya ji ni zai amince ya sa naira dubu ɗari in aka haɗa nawa kenan dubu ɗari biyu da hamsin wallahi ya fito yawa dubu ɗari biyu da hamsin dubu ɗari biyu da hamsin Anwar Sadat ya sa naira dubu ɗari. Kuma ni ne zan karɓo daga hannunsa in bayar. Eh, malam Ahmad Abin Bin Kanko dai Allah zai yi zaka da kai mun ga da kuke kokari kuna adalci ya adalci. Iko Allah. Ko su ƴan ɗariƙa sun san kuna adalci sai dai kawai sun san shi ɗan adam sun san su ɗariƙa duk abin da zaka yi musu in dai kai suna ne sosai sun ce ba kai adalci ba. Allah abin ya taimaka muku Allah abin ya kuma karfi da wannan aiki cikin alheri kuma muna bai da malamu mu duk wani sunna gabaki dan su suke zuwa nan suke fahimtar da mutane addini na gaskiya suke tsaye da tauhidi suke ake fitar da shirka da kafirci da bibi kai a cikin a cikin Afirka Allah abin ya shi gaban gaba yana gura insha Allah malam na muku fata su insha Allah Assalamu alaikum ga na karshe insha Allah malar kanawi mun doki wannan sai mu da sa'aya assalamu alaikum assalamu alaikum to don wa um, ya zana connecting shi sa mun sauke ka insha Allah malar kanawi mun da sa'aya mun duba mu da sa'aya insha Allah mu ji kalman ka na karshe she mu kulle da wanka shiri insha Allah abin da ya gudana ta kasa mun zo mu yi muku bayani in zaman ya kasance kuma ni jama'a mun zo muku da abin da muka samu na mala alkanawa cikin minti biyu mu ji maganan ka na karshe malam muhammad Allah ya saka ma da alkhairi amin sa'an nan waɗanda suke bibiyan mu a wannan dare su ma Allah ya saka musu da alkhairi kamar yadda kuka gani aike ne nauyi ne muka sauke da ni da malam muhammad babban malami daga ghana sheikh taufik kaluse ya turo odiyo na wakiltani alkanawi na zauna da wanda ya ce ya amsa masa su yi muƙabala shine abin fatai ya ce ya wakilta ni ya yadda ya amince da yawunsa da sunansa na wakilce shi kuma na isar da wannan saƙo da haka jama'a kun ji mun sa muku muryarsa da haka kage yanzu babu sauran uzuri babu karɓa hanzari so da yawa in aka yi irin wannan sukan ce ai me shi ya fito ya yi bayani da kansa haka suke cewa kaga tun kafin ku nema malam ya fito ya yi bayani ya ce in aka zauna da shi aka zauna kaga in aka kura alkanawi shi aka kure in aka fa alkanawi wujja shi aka fi wujja da haka zama kamar da shi kuma na amshi wannan umarni ni ma kuma na isar wa al'umma na karba duk da cewa na faɗi ya taɓa zama a gidan babarsa babarsa ta ce ka karɓa ya na karɓa ka karɓa na karɓa har muka zo muka fitar da sanarwa to a sa lokaci kawai sai gashi a gigice safiya tana yi cikin wata mota da fararen kaya ya zo ya ringa surutu ya bugi can ya fita ta can ya shiga ta can ya dai janye wannan zama na mukabala wannan dalilin ne ya sa na ce tunda ina bin sa bashin wata mukabala wannan ba zan karɓi wakilci ba ba zan karɓi wakilci ba kawai ka fito mu zauna don kuma bai fito ba to shikenan daman bai shirya kare ɗarikar tijjaniya ba ya tozarta ta ya tozarta shugabansa wanda Allah ya saka muku da alkhairi shi ma malam Sheikh Tawfiq Galusi Allah ya saka masa da alkhairi in ya kuma amsa za ku ji sanda za mu zo da ni da malam Muhammad a fitar da sanarwa na wannan zama na muqabala sa'annan kuma a zo a fara ta wannan feji na Isha FM mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh